Dr. Abdulkadir shin ya kace kallon waɗannan sauye-sauye da ake yi a ƙasar Saudi Arabia? E babu shakka wannan sayo-sayo da ke faruwa a ƙasar Saudi Arabia dole ya kasance abu mai matukar tashin hankali da ban tsoro ko da yake ga mai tunani da kuma hangen nesa farko tun lokacin da aka samu sauyin shugabanci a ƙasar Saudiya lokacin da shugaba Salman ya naɗa ɗansa ya canza da wanda yake mai jiran gado ya mai da shi ɗansa masu hangen nesa sun hasashi cewa za a iya wannan abubuwa za su iya faruwa ba don komai ba domin shi wannan yaro dama a girma ne na yammacin duniya wato kasashen turawa bai san wani abu na al'ada da kuma fahimtar musulunci kamar yadda waɗanda a gidan suka taso ba shi rayuwarsa da kuma fahimtarsa da zamani da kuma yadda yake kallon duniya gaba ɗaya irin na turawa ne to idan muka koma tarihi babu shakka a daular musulunci lokacin da ta tashi daga madina ta koma bangaren kamar su iraq an sami irin wannan a tarihi yanda su masu son su cimma wani abu a daular musulunci sukan yi kokari su amfani da 'yan gidan sarauta lokaci mai tsawo ta yadda a tunaninsu watan wata rana su za su kasance suna shugabanci to kuma ta hanyarsa ne za su samu dukkan abin da suke so su aiwatar a ƙasar saudiya din shi sa muke ta ganin waɗannan abubuwa wanda suka fito a yanzu kuma ba su kaɗai ba ne ma nan gaba wasu za su fito wanda ma sun fi wannan muni sai dai mai fatan cewa Allah ya kare. Dakta kana nufin cewa ƙasashen yammacin duniya ne suke tunzura shi waɗannan abubuwa? Ba wai tunzurawa a zahiri ba a'a dama can sun riga sun gina shi a kan irin wannan manufa tunda a gurinsu ya taso su suka yi mishi tarbiyya ya karatu a gurinsu domin shi ba shi da wani tunani in ba nasu ba kuma ba lallai shi ya iya fahimtar cewa an gina shi a kan ya zo ya aiwatar da waɗannan abubuwa ba tunda abubuwa ne na sirri wanda su turawan yamma dama tun fil azal suna da irin wannan hikima da kuma wannan yanayi na cimma burinsu a guraren da ba su da iko To dakta me zai zama makomar Saudiya musamman a kasashen musulmin duniya? Gaskiya makomar Saudiya idan aka tafi a haka ba a samu sauyi ba hakika zai kasance mummunan al'amari kuma al'amari da zai zamanto abin tausayi ga Saudiya da kuma duniyar musulunci baki daya. Domin me ai wannan al'amari ne da gaba ɗaya ta karkata a yadda aka santa wajen bin sunna da koyarwa na manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma kasancewan bin ainihin koyarwa da magabata wanda suka bi tafarkin manzon Allah suka sani shi sa suke cewa su takensu su ne bin alkitabu wa sunna wato qur'ani da hadisi kaga an fara samun irin waɗannan abubuwan da zamani ya zo da su wanda kuma suke karo da koyarwar qur'ani da hadisi ai kaga babu wata makoma mai kyau da mutum zai tsammani zai fito daga wannan ƙasa wanda kuma da ta kasance jagora ce ta musulunci shi sa kake ganin wasu kasashe suna bijire musu wajen ƙoƙarin ɗauke wannan iko da kuma jagoranci na musulunci da yake hannunsu domin sun fahimci cewa fa sun riga sun ɗauki hanyar karkacewa. Dr. Abdulkadir Muhammad Suleiman mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. To Allah ya sa ta da alkhairi ni ma na gode